ليلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم ولا أقول لكم إني ملك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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار wa وأخواتي في الله alaikum wa ورحمة wa وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan babban masallaci na juma'a da ke wannan anguwa ta tudun wada a wannan babban birni na kaduna kaduna makarantar shiga bakar babur a wannan rana yau muna goma sha shida ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara lissafin nasara yau muna ɗaya ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha takwas kwamitin marayu wata baiwar Allah ta bada a atamfa guda daya wani bawan Allah ya bada a atamfa daya umma ya haya lawal ta bada a atamfa guda daya project manager Sani Dauda Foundation Shu'aibu Akrami ya kawo atamfa guda goma shadda guda goma shinkafa 10 kg guda goma duka ya ce a ba marayu waɗannan bayan Allah Allah ka saka musu da alkhairi kudin da aka samu Umar Hussein Abdulrahman ya bada gudunmuwa wa marayu ta naira dubu goma. Munawar Hussein Abdulrahman ya bada naira dubu goma. Khadija Hussein Abdulrahman naira dubu goma. Waɗannan kamar daga gida dai suka fito. To Allah ya musu albarka. Wata baiwar Allah ta ba marayu gudunmuwa ta naira dubu biyu ta ce a sa iyayenta addu'a in suna da rai Allah ya gafarta musu. in sun riga mu Allah madaukakin sarki ya gafarta musu ya musu albarka wata baiwar Allah ta bada gudunmuwa naira ɗari biyar wata baiwar Allah ita ma ta bada naira ɗari biyar duka sun ce a sa su a cikin addu'a Allah biya musu bukatun su na alkhairi waɗanda suka aikata gurƙatar gudunmuwa ta ban akawun Aisha Musa naira dubu biyu Zainab Abdullahi naira ɗari biyar Aisha Muhammad Abubakar naira dubu biyu Asma'u Bello naira ɗari hudu suhaib yahaya naira dubu biyu aisha Amadu naira dubu ɗaya wani bawan allah naira dubu ɗaya ɗari biyu da hamsin habiba ahmad naira dubu biyu mumina abdulrahim naira dubu wata baiwar allah naira dubu biyar mumina abdulrahim naira dubu uku umar ismail naira ɗari biyar Ahmad Bello naira dubu biyu Hussein Hassan Sani naira ɗari biyar Musa Abdullahi naira dubu ɗaya Nura Muhammad naira dubu biyu Habibu Bashir naira ɗari biyar Allah ka saka musu da alheri baki ɗayansu Ahmad Aliyu naira ɗari biyar Hajara Aliyu naira dubu biyar da ɗari biyar kabiru salih naira ɗari biyar anas naira ɗari biyar zainab musa naira dubu ɗaya fatima idris naira dubu ɗaya ɗari biyu hadiza abdul musa naira dubu ɗaya muhammad Sale naira dubu ɗaya maryam aliyu musa naira dubu goma jamila ahmad naira dubu ɗaya ɗari biyar allah ka saka musu alheri baki ɗaya kamin tafsiri naira dubu biyar da dubu uku da saba'in da biyar akwati naira dubu goma sha biyar da ɗari biyu da tamanin da biyar tebur naira dubu goma sha hudu da ɗari hudu total naira dubu talatin da biyar kuɗin da aka kai a kawo naira dubu hamsin da ɗaya ɗari ɗaya da hamsin jumla an samu gudunmuwa a jiya naira dubu tamanin da shida ɗari biyu da goma Allah ya saka kowa da kowa da alkhairi muna maimanta maimaita bankin marayu stanbic ibtc bank account name Offers Welfare Committee Julius Kaduna. Account number 0011608115. Allah ta'ala ya samu dace. Dazu mun kai ziyara babban masallacin Juma'a na Dan Fodiyo. Masallacin marigayi Sheikh Muhammad Rabiu Daura. Allah ka ji kan malaka gafarta masa. Allah ka tsara lulube kabarinsa da rahama. Sannan mun ziyarci MRCN inda aka gabatar da program. mun kuma ziyarci shugabannin waɗannan gidan rediyo muna addu'a Allah madaukin sarki ya ƙara musu albarka bisa kokarin da suke yi na farkar da al'umma da kuma ilmantar da al'umma baki ɗaya Allah ta'ala ya mu dace kuma sani ba da rama ko za ka tuna inda muka kwana وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين نعم فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم Allah ma nun يحزنون الله يجي وما نرسل المرسلين بما أيك النبوة با إلا مبشرين ومنذرين face su zama masu albishir kuma su zama masu gargadi wannan shine aikin annabawa menene albishir sai yi wa masu imani bushara Allah zai ba su aljanna a ranar tashin alkiyama menene gargadi su gargadi kafirai da sauran masu sabon Allah cewa idan ba su tuba ba suka gyara Allah madauke sarki zai a tafi zartar da su a ranar tashin alkiyama shine wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin kamar an tambayi Allah ya Allah menene busharar menene gargadin sai Allah ya faɗa mana busharar da gargadin wa ma nursilul mursalina illa mubashirina to sai aka fara da busharar menene busharar Allah ya ce faman amana duk wanda ya imani wa aslaha a sannan ya kyautata aiki to wayannan fala khawfun alaihim babu tsoro a gare su wala hum yahzanun sannan ba ta mai ba ta bakin ciki wannan shine bishara to gargadin fa sai Allah ya ce me والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون to kuma ga gargadin wallazina kazzabu bi ayatina waɗanda suka karyata da ayoyin mu yamassuhumul azabu azaba za ta shafe su bima kanu yasqun saboda sun kasance suna fita daga umarnin Allah madaukakin sarki ko ga wani usulubi da ya faɗi makasudin aiko annabawa ya ce wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munziri ba mu aiko annabawa ba face su zama masu bishara sannan su zama masu me masu gargadi sai ya faɗi menene bisharar kuma sai ya faɗi menene gargadin kuma haka ne makasudin aiko annabawa kenan in ka bibi ayoyin alkur'ani mai girma za ka ga abin da ke faruwa kenan Allah ya ce rusula mubashirin wa munzirina rusulan mubashirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما الله يتي رسلا مبشرين ومنذرين manzanni masu bishara ne masu gargadi ne wannan shine aikin su me yasa Allah ya turo su su bishara da gargadi li Allah ya kuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul saboda kar saba wa Allah a nan duniya kiyama ta tsaya Allah ya ce akai ka wuta ka ce ya Allah to ai baka turo wani ya mun wa'azi ba balle in gyara kenan menene makasudin zuwa annabawa Allah yana so ya yankan hujja da kowa ranar tashin kiyama in kiyama ta tsaya kai ta kace ba ga maka ba Su wa suka fada manzanni sun fada bayan manzanni sun wuce su wa suka fada malamai da suka biyo bayan sun fada akwai wanda yake da uzuri sako bai same shi ba ba wanda yake da uzuri sako bai same shi ba shine rusulan mubashirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul Allah ya ce wa kana Allahu azizan hakima Allah mabuwayi ne sannan mai hikima ne shi yasa ya turo manzanni su zama masu albishi da gargadi Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka ya ayyuhan nabiyyu inna أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا الله يتي يا أيها النبي يا أخي وانا النبي إنا أرسلناك للي من أيكوك شاهدا كذا ما يشهد أكن الأمة إن قيامة تديا سيانكا والنبي يا بار شهد أكن بقبالها ɗaya bayan ɗaya sai annabi ya bada shaida akan sallarka azuminka zakarka sadakarka zikirinka ibadarka duka za a sa ka tattaro su a ce kwance kayan da ka zo da shi Allah ya ce ya kai annabin Allah kai na aika duba ka gani kai ka sa shi ya wannan annabi duba ce ya Allah ne na sa shi Allah ya ce ƙara dubawa yadda ka ce masa yi haka yi ko ya ƙara ko ya rage annabi duba ce ya Allah yadda na ce masa yi haka yi bai ƙara ba bai rage ba yanzu annabi ya ba da shaida ko bai ba da shaida ba sai Allah ya ce to wannan aikin na karbe shi a dora shi akan sikiri a auna nauyin shi duk aikin da bai fasa wannan sikeli ne ba ba hau ba annabi ya duba ya ce gaskiya ubangiji ne ba ne na sa shi wannan mu ka shiga rikici ko ya duba ya ce ni na sa shi aka ce cin kara dubawa yadda ka ce masa yayi haka yayi ko yadda ka ce masa yayi ba haka yayi ba annabi ya duba ya ce ito asalin dai aikin wannan zikirin ya Allah ne na sashi zikiri ne na shi masa zikiri amma ba haka na koya mashi zikirin ba ba haka na gaya mashi ne abinda na gaya masa shine fa innakum la tad'una al-asamma wala ghaiba annabi ya ji wasu suna zikiri suna daga murya da ƙarfi suna yi wa Allah kira irin na mafarauta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ku sauƙaƙa wa kawunan ku ku sani fa ku ba kuna kiran kurma bane ba kuna kiran wanda baya nan bane wanda kuke kira yana nan yana ji sai kun kwala masa kira da karfi ba sai kun kwala da karfi yanzu sunan babanka bude babanka ya fito zai zo zai je masallaci sai na biyo shi ina ga bude ga bude kai bude kai bude kai bude kai dala za ka ni ko za ka ɗau mataki ka ce na daina wa banka hankali ko ba hakinka ba za ka yi da mashi ba za ka yi da Qur'ani ya ce wasu kurran baka fi nafsika tabarru'an واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وسولا لك جوانا آية أبو بايتا wanda Allah ya mutum bai da lafiya shirye da shi Allah ya ce wasu kurra baka ka ambaci ubangijinka sai ce fi nafsika a cikin ranka dalan an ce fi nafsika akwai ihu akwai bugun kirji to tana yiwa baka da saurin gane karatu sai Allah ya ce tabarru'an kai da kankan da kai idan an ce da kankan da kai tsakanin guda Allah akwai ihu to har yanzu kike ne kai baka gane ba Allah yana so sai ka gane sai ce wa kifatan aboye wa kifatan aboye dan kai ihu to kaddara ka ta fi ta kowa dakilewa har yanzu baka gane ba Allah yana so sai ka gane wakifatan aboye baka gane ba sai ce wa dunal jahari min al qawli ba tare da ka bayyana ba <laughs> idan dai ba mai dai sauran basira ya kamata ya fi nafsika tabarru'an wa wakifatan. wa dunar jihar min alƙawli wai duk wanda ba gane ba sai ga ka fito ka kana Allahu Allahu Allahu Allahu kun san me yake faruwa daga baya sai ma muka fahimci wa'azi ya isa sakon ya isa yanzu ma ana yi ne dan a baya ya zala haushi damawa da an nasa ce ku harraka ta da kula sosai ga mutanen nan ta da kula kawai sai a dage Allahu la ilaha illallah Allahu la ilaha illallah mu zikirin mu muka mu ji daɗi duk wani mai gemi ya ji haushi zalabar jabe yanzu wannan ya faɗi <laughs> wannan ya fi da mai ta me yasa yake yi dan mai je mai jawo shi shi za a ga ana gana Allah Allah ila Allah Allah ila manzo ya ce ha ila ni ma tsakaninka da Allah ina manzo ya ce ha ila manzo ya ce ha ila ni ma na ce ha ila ai na yi faɗa ina hadisi sama'u na yin zikiri ƙasa tana yin zikiri mala'iku na zikiri da aljanu na zikiri akwai tana yin zikiri babu tana yin zikiri duk wanda bai san zikiri shaidan a tare da shi Allah Allah Allah Allah yanzu ka je da wannan gaban Allah aka kira annabi aka ce ya rasulullah kai ka sa shi yanzu kana tunanin annabi ya ce shi ya sa ka wannan sannan na da yana tambaya harkar nan in dai shari'a ce me yasa manya ba su ko manya na yi me yasa ba su in dai harkar nan me yasa manya ba su me yasa manyan alarbobi hadisan qur'ani muka gaba su me yasa manyan shehunai ba su me yasa manyan masu arziki ba su me yasa me yasa ba su me yasa ai ya kamata mu ga malaman su suke yi ko almajiran sai su yi me to malaman ba su wallahi muna mina Sheikh Abdullahi Balalau sai samu wani babban malamin da ke tarbiyyar irin wannan din a kwanci a shema da carbinsa yana ja yana subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah subhanallah yana jan carbi cikin natsuwa a kishin gida a shema yana shan yesu yana ambatan Allah shugaba ce ala gafarta malam ka ji tsoron Allah yanzu kai ga ka nan wurin cikin natsuwa kana irin zikirin da Allah ya ce ayi annabi ya ce yi. واذكر ربك في نفسك تضرعا وكيفة ودون الجهر من القول amma kuma almajiran ka basu suna can suna ta ihu suna dukan kirji wai an ce kai ta zikiri sai ka haukaci kai kuma ga irin da annabi kake yi su ka basu suna irin da bid'a ka musu adalci kun san malami ya faɗa wallahi da kada labari bakin Malami sai ce to ya na iya da su idan sun haukace kai ka ta wata ka zo? ya na iya da su idan sun haukace Allah ka gafarta Allah ya ce wa annabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran ko ka zama mai albishir annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wata da in yi karanta wa sahabbai hadisi na albishir gaba ɗaya hadisin sahabbai za ga kowa fuska suna fara kowa fuska na murna ya amince musu aljanna annabi ya ce talaka aljanna wanda shi fi kowa talauci shi ya shigo shiga ƙarshe da ya kansa za a kulle aljanna ba mai ƙara shiga daga wuta da ba aka tsamo shi yan wuta da za a ceta ma duk an da ceton su sun koma aljanna shi yana can saboda laifuka kuka sun yawa. yawa shine na ƙarshe da aka samu amma in an kawo shi aljanna gidansa za a ba shi gida da girman gidan kamar girman duniya sau goma talaka a gidan aljanna wannan zai faranta zuciya ko zai faranta zuciya annabi muhammad yana maganar ƴan matan aljanna yace wala nasifuha ala ra'atiha khairun min ad-dunya wa ma je karanta hadin arwa gele dan kwali da mata aljanna ke dorawa a kanta da za a kawo shi duniya a ce a sai da shi a sai da duniya da abin da ke ci kudin ba za su ce yin gelan ba ji annabi muhammad ba dukiyar kaduna ba ba ta Abuja da Lagos ba ba ta Afirka ba ba ta Amerika da Ingila ba dukiyar ina dukiyar duniya gaba ne ba ta iya sayan jalan mata dan kwalin mata aljanna ba ta iya wala nasifuha ala ra'siha khairu min da dunya wa ma fiha dala bare tambaye dan kwali a ina ake sashi a akai ko to da kan da dan kwalin wanda ya fi tsada kan ya tsada to idan dukiyar duniya ba za ta iya sayan dan kwalin ba za ta iya sayan kan to mu ƙara ƙasa ƙasa za ta iya sayan wuyar mu ƙara ƙasa ƙasa za ta iya sayan kafadar mu ƙara ƙasa <laughs> Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu Allah ka ba mu aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne cewa sahabbai albishir da aljanna da yadda Shi shine mubashirin mubashiran wa nadira sannan kuma ya gargadi wata ran kuma ya musu wazi akan wuta da ta da bala'i da abin da ke kaga sahabbai ana kuka ana jika gemu da hawaye ana jika riga da hawaye kaga kana kan aljanna kuma kana tsoron me ka zama tsuntsu mai tashi da fikafikai biyu ba za ka sauka ba sai gidan aljanna da yadda ubangiji shi yasa Allah a Qur'ani mai girma za mu ga haka da awon Qur'ani take Allah ya ce nabi ibadi nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna 'adabi Allah ya ce nabi ibadi ka ba bayi na labari anni anal ghafurur rahim ni ni ne Allah mai gafara mai jin kai inji Allah ka ba ka ba bayina labari ba zunubin da yake karne in gafarta shi inni anal ghafurur rahim ni ubangijin nasu ni ne al ghafuru ni ne ar rahim da Allah akwai albishir a ciki ko babu to karanta mana aya ta gaba وأن عذابي هو العذاب الأليم يا الله ce to amma baka kuje ne mai gafara da kuce za ku shi ku saba min da ganga wa anna azabi kuma lalle azaba ta huwa azabul alim ita ce azaba mai radadi ba azaba mai ta ga wa Allah غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول وكنا لا إله إلا هو إليه المصير الله يتي غافر الذنب شيف الله شيني مي غافر الذنب غافر الذنب wannan bushara ce kuma bushara ba ce wa qabilit tawbi shine mai karban tuba wannan ma bushara ce ko ba bushara ba ce sai ce me gafirin zambi wa ƙabili taubi shadidil iqabi kuma mai tsananin hukuma in ya tashi azartar da kai ba mai kwataka wannan kuma menene Allah ya yi gaskiya da yake rusulan mubashiri na munziri annaba ba masu menene bushara sannan masu gaskiya Allah ta gafarta mana to kun ga sai Allah madaukakin sarki yace faman amana wa aslaha waɗanda suka yi imani suka kyautata fala khawfun alaihim babu tsoro a gare su wala hum yahzanun sannan ba sa bakin ciki ba su tsoro a ina ba sa bakin ciki a ina malamai suka ce wanda ya imani kyautata aiki a nan duniya bai tsoro bai bakin ciki a kabari bai tsoro bai bakin ciki in kiyama ta tsaya bai tsoro bai bakin ciki a ah. ya aka ce bai tsoro bai bakin ciki a nan duniya a nan duniya ba a samun wani abu ya faru mutum ya tsori ta kuma gashi mai imani ne yana ba ko bai faruwa eh? annabi musa da ya jefa sanda ta zama maciji ya tsori ta kuma tsori ta ba ala rama ba mu aya فلما رآها تهتز فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين لوكشن da ya jefa wannan sanda sallar ta zama maciji abin ya bashi mamaki ga katan maciji amma ta hatazu ka annaha haja tana tsalle ai to maciji ya kamata ce ba ta yi tsalle sosai ba ta yi ne amma kuma ga ta ta hatazu ka anna haja jan ne irin macijin da mai tsallan bala'i kai annabi Musa wallahi bai mu ribiran sai juya da ya juya da me ya ji tsoro ko bai ji tsoro ba Allah ya ce wala lamu ake ko ya tsaya ya waiwaya bai waiwaya ba Allah ya ce ya Musa ya kai Musa a kabil dawo wala ta tafkar ka ji tsoro wanda aka ce dawo ka ji tsoro ya riga tsoro ta komai tsoro ta ba yanzu ana sa kwanta masa da hankali shi ko a daha da aka ce wa matilka biye minika وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى إيه. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى هذا شيء ما تلك بيمينك يا موسى من اللي أهلك أنا يا موسى قال سيتي هي عصاي سنداتك ya gama ba da ansa ko bai gama ba da sai ya ci gaba da karin bayani sai a tawakkau alaiha da ita nake dogarawa wa ala ganyen bishiya ya ce wani fi hama a ribin ukura banda wannan masu da wasu aikace aikace da take wani don wani ne na mu hankali tare da aka hanya ma'aribu uku rashi kala sai Allah ce alqiha ya musu jefa da sandar falqaha yana jefa da ita bai zahiya hayyatun tas'a to kuma sai ga ta rike ta zama wani maciji maciji mai zabura da gaggawa wai wata almara da ake bada labari amma dai ban tsammanin da gaske ta faru liman yana sallah ya kamo suratu da. ya zo wa tilka fi yaminika ya musa kala iya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ganabi wa li fiha ma'arifu ukhra kala alqiha fa hafa fa idha hiya hayatun tas'a yayi to kan wannan ayar fa hafa fa idha hiya hayatun tas'a irin mukara da ake jinginewa a gaban masallacin nan ashe akwai wani katon maciji ya shiga mukarar dai lokacin da yake to fa idan ya yi ta za sai ga macijin ya fito ya fata kai amma dai liman da yake shine ke gaba shi kada ya hango to aya ta gaba ta gagara zuwa sai liman ya kakare sai kama fa idan ya ayatun ta sai fa idan ya ayatun ta sai fa idan ya ayatun ta na dan kure kure alarama a baya ko za ku ne gure kure alarama din da masu da wa mai karabati wajen tarawih da tahajjudi to wani kwarya kwarya Allah rama yana baya shi ya dauka kira'a ce ta kakare wani ba bai sa abin da ke fara ba qala khudha wa la takam washi zai tada wa zai tada liman ai yana cewa qala khudha wa la takam liman yawaye ce kai kai ta zo khudha wa la takam to kaga wani almaran da ake ta faru ai kaga da ta samu tana a da aka ce wa annabi Musa kama ta karka ji tsoro alama ce na ya tsoro alama ce ta mai annabi Musa ko musa mai imani ne mai aikin kwarai haka ne ko ba haka ba lokacin da fir'auna da majalisar su suka yi cewa aje a kashe annabi Musa Allah ya taimaki annabi Musa dan sako ɗaya daga membobin kabinet da Fir'auna shi ya yi imani ba sani ba ya zagaye ya labarin ya gaya wa annabi Musa abin da ke faruwa Qur'ani yace waja'a وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إن innaka minan nasihin wannan min malaka bin mai fir'auna ya wai na gaugawa dan ya riga samun fir'auna kamin yan ta'adda su riga samun shi annabi Musa saboda haka yana zuwa yana samun annabi Musa me ya ce wa annabi Musa ya Musa haka ne ko ya kai Musa innal mala'a lalle manyan gari ya tamiruna bika ayyata shawaruna sun kashe ka suna nufin an yi zama an yi matsaya cewa kashe ka fakhruj ka gudu kamar garin nan inni laka minan nasihin ni ina cikin masu maka nasiha yanzu annabi Musa ya samu labarin za a yi za a kashe shi ana rama zama yi a garin ko gudu fa faraja minha khaifan yatarqab qala rabbi najjini min alqawmi adh-dhalimin Allah ya ce fa kharaja minha sai ya fita daga gari ya bar garin masa ka'ifan yana tsorace ji Allah yana ne ya tarqabu ya waiwaya nan ya waiwaya nan yana jira jiki ina za a kama shi kaga ƙarshen tsoro shi ƙarshe sai hada da addu'a kale yace rabbi ya ubangiji ne min alqawmi zalimin ka tsere ta dai ga mutane a zalimi ana annabi Musa ya tsore da kuma tsore da ba to da wannan ne malamai suka ce shi wannan tsoro da ake cewa khawfu tabi'a wani abu da naturally ya kai ya sa ka tsorita in ya sa ka tsorita baka saba wa Allah ba ba laifi bane ba shi ne tsoron da ake magana kan shi wani tsoro ne ake cewa masu imani ba sa ji shi ne kawfu sirri ba sa tsoron kowa sai Allah ba sa tsoron matsafi ya musu tsari ba sa tsoron maye zai kama kubuwarsu ba sa tsoron wani zai tofa musu ya musu mutu ba sa tsoron wani zai wani kurubutu wani abu ya same su ba sa tsoro wai wani yana biye da su ba sa tsoron a ce wani ya samu su hannu ba sa a duk wanda ba ba su amma wanda zai kan aqida bai da imani yana tsoron wayannan abubuwan ko bai tsoron su yana tsoron su da wani ya zo da dogon cirbi kamar hajjin akuya ya ce da mu za ka ja to za ka gani to ya ruɗe ke ya ce na shiga bala'i an ce zan gani zan gani kai ba abin da za a gani sai alkhairi da Allah makawo aka ce za ka gani ce alhamdulillah ma ni abin da nake nema kenan me makawo yake so ya gani ba wanda zai yi maka komai sai Allah ba magana wani waye zai cinye ba kurwa ba abin da zai same ka amma wanda bai da aqida da karfin imani kullum cikin tsoro yake tun a nan duniya haka nan kana zaune wai sai wani yanzu ya ce wai amma jiba kai baka ji wani dutse ya same ka ba inda aka maza ma kai wai sai a ce an jefe ka wai daga nan kuma ka kasa bacci an ce an jefe ni waye jiba ina aka yi ta ina aka same ka kawai ka ruɗe da wannan malaman tsubu da boka ya suke ta tsori ta marasa imani suna tatsar dukiyarsu to kai aqida ka ta sa baka tsoron kowa sai wa sai Allah madaukaki wannan aqida farkon abin da imani yake baka ta goma shin farko da zaka fara samu na imani zai sa ka ji baka tsoron kowa sai Allah duk waɗanda suke cewa suna gani har haji suna aiki kamar yankan wuka an ayi menene za su yi menene wallahi da suna da tasiri da yanzu ba malamin sunna da ya saura a duniya ko da akwai su mu ne mun san ilimin da yanzu babu da tuni sun aika mu barzan tuni to amma da ba su iya komai me ya faru ga mu kullum muna qala Allahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma ko wani abin ya same mu san ƙarya ne ba su bane Allah ne ya kawo ka ji dadin aqida ka ji dadin aqida wai kana zaune ne zo wai ce abin da yasa na zo wajenka akwai abin da na gani ka san ajiyar Allah yawa ne ne ta yan ni'imar da Allah ya baka wasu na nan na biye da kai ba ka san da su ba kai bukatar hirzi menene hirzi ka bashi wasu na nan biye da kai ya zaka samu kudi wani bai bi ka ba in ba da kai ba ku ka samu kudi ba dole ne biyo ka ba ya dan kura to ka ji wasu na biye da kai sai ka tashi tsaye ka tashi tsaye da je ina kun gane wannan na'am qur'ani yace wallahu bi hazanu a nan duniya kuma ba su bakin ciki ba su yi a kabari ba su yi ran tashi alkiyama muna ganin abin bakin ciki yana samun masu imani ko ba ya samu su matarsa na iya mutuwa sa ya mutu mahaifinsa ya mutu ya tara dukiya a masa gobara yana bakin ciki gobe bakin ciki to amma akwai bambanci tsakanin bakin cikinsa da bakin cikin mara imani shi duk da bakin cikin da yake yi da ya tuno da ayoyi da hadisai da suka tabbatar masa da cewa wannan musiba ta same shi kafara ce a wajen Allah za a kankare masa zubansa sannan Allah zai mayar masa da matubincin alkhairi wannan bakin cikin sai ya fita daga cikin zuciyar shi sai ya zama mai karɓar kaddarar ubangiji sai ya zama cikin allazina idza asabar musibatun da suke cewa da rama الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ليس أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة لا نعم. وأولئك ulaika humul muhtadun su masu imani idan musiba ta same su abinda za su fara cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi ya kara da hadisi bayan ka yi sirjayi ka ce Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha Allah sai ya maida maka da alheri fiye da wanda ka rasa wallahi na jarraba wannan da yawa na tabbatar da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tambayi ɗan uwa da dama sun jarraba wannan sun gana natija ummu salma da mijinta ya mutu abu salma hankalin ta ya tashi ana zaman lafiya tana auren sahabi mutumin kirki tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa khulufni khairan minha bayan ta faɗa tace to annabi ya ce in kai wannan addu'a za a canza maka da wanda yafi da abin da yafi wanda ka rasa ina za a samu wanda yafi abu salma balle har Allah ya canza mun da shi uwa yafi abu salma alkhairi ita kadai a daki da ita sai Allah tana gama idda sai ga dan sako lafiya annabi muhammadu bai yi ni sallallahu alaihi wasallam me annabi yace annabi yace in kin amince yana kai ki bi aure ni da Allah Allah ya kawo wanda bi Abu Salma ko bai kawo wanda bi Abu Salma ai ba Abu Salma ba da Abu Salma da Salman duka Allah ya kawo wanda bi su shine annabi Muhammad ga mai gida da kanshi yanzu shi yake santa da aure ko san da mata akwai gaskiya ta ce ku je ku faɗa wa Allah ban dace aure ne ban kai ba saboda mai tace gani da yara ƙanana a yanzu ba annabi na fama da nauyi ya zama kara mashi wani nauyi ta ce bayan wannan gari da kishi bai kamata annabi ya aure mace mai kishi ne na ba ta takura rayuwar shi ka ji gaskiya da gaskiya mu mata bai sai a hankali akwai masu faɗin gajiyar ko akwai wadanda ba sa faɗa da ka zo birnin ka ɗan miƙa mata naira dubu ɗari da hamsin ba ta san ka amma tana jin tsoron ita ce ba ta san ka ba za ka ƙara dawo ba to yanzu kana kawo kuɗi ya kamata ka ɗan tatsa ta ɗan gurgura kafin ta baka takardar sallama da ka ce kina so na sai da ce mutum zai yi mutum ba za da mutum zai yi mutum ba sau nawa mutum ya ƙi mutum akwai gaskiya cikin wannan lamarin babu gaskiya ce Allah ka gafarta wa ana zuwa na faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ce mata karta da mu ƴaƴa da ni da su duk Allah ne zai ciyar da mu kishi kuma zan roƙi Allah ya cire mata kishi annabi ya mata addu'a ummu salma bata ƙara kishi ba har ta bar duniya dan lariba ta samu ta aure annabi an rike mata ƴaƴanta babban matsala ta a rayuwa Allah ya warware mata me ya saura to kai mai imani kana da wannan aqidar sai dan ka ya mutu ko matarka ta mutu ko kai asara da Allah za ka yi bakin ciki ka hauka shi ba za ka yi shi yasa kamin ka dace musulmi daya ya kashe kansa dan damuwa sai ka ji arna ɗari sun kashe kansu ba ka ji kasashen musulmi ana committed suicide amma je Europe je America je kasashen da ba musulmai ba talauci kawai ya matsa mutum lamba sai rubuta takarda ya ce shi ya gaji ya rataye kansa a cikin bishiya ya mutu masu imani suna wannan ba su wannan shine ma'anar fala khawfun alaihim wala hum haza tun a duniya to balle an shiga kabari balle kiyama ranar da Allah zai nuna wa duniya matsayin irin wayannan bayi na Allah Allah ya gafarta mana Allah ya ce wallazina kazzabu bi ayatina wallazina kazzabu bi ayatina yamassuhum azabu bima kanu yafsuqun Allah ya ce wallazina kazzabu bi ayatina wadanda suka karyata da ayoyin mai ji Allah yamassuhum azabu, azaba za ta shafe su bima kanu yafsuqun saboda fasikancin da suka yi bene ne fasikanci shine fita daga umarnin ubangiji Allah ya ce ga yadda za a yi amma su ke Allah ya ce a bari su ke bari sun fita daga umarnin ubangiji ko ba su daga umarnin ubangiji ba wannan shine bai mata nuyar su kona to ku saurara ku ci wato qur'ani yana da ban sha'awa kwarai da gaske qur'ani kun da larabci aka saukar da shi amma da za ka karanta duk waƙoƙin da aka yi na zamanin jahiliya kalmar fasiki fasikanci wannan kalmar bima kanu yafsukuna wannan kalmar da ta samu asali daga fasaka ba za ka ga wannan kalma a cikin wake-waken su in ma ka samu da za ka samu kamin zuwa musulunci wannan kalmar ba amfani da ita larabci ce amma na rabawa su amfani da ita ba da qur'ani mai girma ya zo ya dauko ta yi amfani da ita daga nan ya zama duk duniya take amfani da kalmar daga nan za ka yi mamakin ƙur'ani ƙur'ani kalmar larabci ma sai mai ita celebrity sai zama ta duniya ta kame ta ana amfani da kalmar wanda kame zuwan ƙur'ani ba a cika amfani da ita ba abun ban mamaki sai ga ya yi amfani da ita da duban ta iri daban-daban Ya yi amfani da kalmar fa a cikin suratul kahfi wa iz qulna lil mala'ikati isjudu الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. تقول كلمة ففسق عن أمر ربه، كون شيء لماذا في بيانك to qur'ani kuma ya kalmar da fasaqu wa kadhalika haqqat kalimatu rabbika wa kadhalika wa kadhalika haqqat kalimatu rabbika 'ala alladhina fasaqu annahum la yu'minun wa idza aradna an nuhlika qaryatan وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفوها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكل جاء بعد ذلك المرمي فسقوا سيأتي فسقا نوكم سيأتي سيأتي فسقوا kalmar ce iya abin da aka kara mata shine ne aka ƙara mata wawul jama'a to kuma sai qur'ani ya amfani da fi'li mudari din ta hayyuz sai ce wallazina kazzabu bi ayatina yamassuhumul azab wallazina kazzabu bi ayatina yamassuhumul azab bima kanu yafsuqun kun ga nan yafsuquna to kuma sai amfani da kalmar tafsuquna ha tafsuquna kawo mana ita da rama <laughs> amma alarama ticket alarama ya ce yau masu ruwa ba shi adres yanzu da zai kawo ta wa yau mai yuradun da zina kafaru ala lari wa yau mai yuradun da zina kafaru ala nari alaisa hada bil haqqo qalu bala wa rabbina قال فذوقوا العذاب بما كنتم تفسقون اه ba wannan ayar bace ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون to kuma sai ku ne amfani da kalmar fiskul ya amfani da kalmar me fiskul zalikum fisq aha al-yawma يخشوكم فلا تخشوهم واخشون تو يا إسا وانا تسكي سورة المائدة كده تو أقوى تسورة الأنعام سيسو زمان ينتبعي كاومنا إنه لفسق ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق to bayan bayan wa inna guda fisq zo inna guda biyu sun zo da me sun zo da fisq to akwai kuma fiskan fiskan al'ani qul la ajidu fi ma uhiya ilayya قل لا أجد ma أوحي إلي محرما على طاعم وطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فسقا to akwai kuma wanda ya amfani da kalmar fasikan suratul sajda afaman kana mu'mina afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa sai Allah ya ce ne to mu je gaba mu je gaba mu je gaba mu je gaba ammal ladina amanu wa amilus a falahum jannatul ma'wa ya أما الذين فسقوا فمأواهم النار kun ga bayan ana rama ya kawo mana fasika kuma sai sake karo mana fasaku irin wanda ne irin wacce muka samu a baya ku je da alqur'ani mai girma yi amfani da tasarrufat na wannan kalmar alhali kalmar bata shahara a zamanin jahiliya ana yin amfani da ita ba wannan shi ne zai nuna maka wato abin da ake cewa ijazul lugawi shi alqur'ani mai girma ta ko ina ya gagari duniya idan ka zo wajen balaga ya gagari duniya in ka zo nahawu ya gagari duniya hukunce hukunce ya gagari duniya ilimin kimiyya ya gagari duniya ilimin sararin samaniya ya gagari duniya ilimin jinjiri a ciki ya gagari duniya ilimin halittar ɗan adam ya gagari duniya ilimin tsiro ya gagari duniya ilimin gajimare ya gagari duniya rana da taurari da sararin samaniya ya gagari tattalin arziki duniya sun buga iya siyasa ya gagari duniya to balle a ce an koma lahira alqur'ani mai girma kenan kai ba wannan ba ɗanɗano da usulubi mai ban sha'awa ba ya gagari duniya gaba daya Allah nawa karanta mana suratul rahman بسم الله الرحمن الرحيم يا إلى جرني الرحمن علم القرآن خلق الإنسان سيتمي علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والشجر يسجدان to kai musalin ثمانية والسماء رفعها ووضع الميزان سيتمي ألا تطغوا في الميزان أها وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان شو بروسة ما داود والأرض وضعها للأنام zagaya da mutum ha fakihatun wan nahlu kuma wal asfi to tambaye su a duniya wani tabi zai zuwa da wannan ilimi Allah ya fara da siffarsa yayi magana littafinsa yayi magana sararin samaniya yayi magana geography ya dawo magana agriculture yayi magana shugabanci da adalci yayi magana noma ya koma da duka cikin ayoyin da Allah ya karanta mana an yi sama an kasa an zagaya an shiga an furusa, an an an an an bayan duk wannan ilimin muka kuma kuje da ayoyi ke karewa ar-rahman qur'an آن آن آن ونوري يشيك اقتربت الساعة اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر مجد وكذبوا واتبعوا أهواءهم سبوا كل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهضعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم أها أها ترجمة الخير ضحاها kun je zuwa da ara ake karewa wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama طحاها ونفس وما فكذبوه فعمروها فدمدم عليهم ربهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله